wai da sunusi mai murabus ko da aka saukar kalifa na tijjaniya dawa da yan rufa'i da zai kai ziyara wurin da wannan musiba ta auku wanda yake wakiltan ƙauyen gurin 'yan maulidin ya ce sun yi sa'a sun yi shahada saboda albarkacin wa shehu to kunga ta fito ko kunga ta fito ko ta yanzu wani dan izala ya sai fito ya ce kar a nemi albarkacin shehu ai dan izala bai saba tunda ka ce sun yi shahada bakin ku da su su su ji albarkacin shehu ne ma sai su kai shahada shi ma kaliba ce sun yi shahada shikenan amma ga mai yaƙi bayan manzon Allah an kashe shurin yaƙi musabai suna ce ya shahada ce a ku ce ya mutu fi sabila ba ya shahada ba domin shahada ba da certificate ne zuwa ina kai wanda mutum shahada kun san cewa ba a masa wanka ba a masa likkafani da jininsa ake binne shi kai wanda ya shahada kun san ba a masa tambayan kabari in ji manzon Allah ba a masa tambayan kabari saboda tambayan kabari jarrabawa ne to shi an masa jarraba tun a duniya manzo Allah ya ce walƙiya na takobi da yake yi a kansa ya gani bai hana bai sa ya gudu ba aka sare kansa to shine jarrabawansa ta isar masa ga tambayan kabari shahidi to amma yau ga wanda ya zo mutu wajen saƙon Allah shirka ka ce ya shahada kai wato wannan zamani rashin tsoron Allah mutum shaurin sa yawa malam Allah wallahi malam wani lokacin mm. malamai a to ai malamai ne shari ai kowace al'umma sharrin ta malamai ne duk al'umma da kaga ta halaka wanda suka fara halaka malamanta duk al'umma da kaga ta lalace malaman suka fara lalacewa yahuda mai lalata su malamanta wallahi malamai Yahuda suka fara lalacewa sa'anan sauran suka biyo baya to lalacen wannan al'umma malamanta wallahi shi ne su zama miyagu ba sa tsoron Allah ɓoye gaskiya haɗa kai da mabarnaci bin yan siyasa ana cutar talakawa ana ɗibantar kuɗin talakawa ana basu suna ɗaure musu gindi suna tallata su wallahi ni dan siyasa a ɗauka zan tallata ka wallahi in ka kana satan kuɗin talaka kana cuta wala za baran baran da kai dan wallahi ba zan bi kan tafi wuta ba amma ka gaya mu cikin malaman ƙasar nan mutum ɗaya tan da ya goyi bayan wani ɗan siyasa ya tallata shi bayan ɗan siyasan ya yi ɓarna ya zo ya bayyana barnarsa kuma suka saba ga mun daya har waɗannan ƙungiyoyin da suke fitowa su goyi bayan wani ɗan siyasa eh yawa eh yayi kokarin murtala sada eh yana kokari eh murtala sada gaskiya eh, eh eh istisna'an eh gaskiya yana kokari yana kokari eh yana kokari Allah ya saka masa eh, murtala sada ba yayi kokari qalilun mahum yan kaɗa ke samu daga cikinsu eh. kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana mai amfani muke so da da ya san magana wata amfani kare kawai me kake cewa ne wai yana kira wai wai farfeso da daktoci na kan su ta kan tauhidi su yi bakin jini kai ta su yi bakin jini kai ana ana ana komba kana mai da mu baya ba tsoron bakin jini yasa suka yi mai maja da yan bidiyan bane ba sani bane ya rasu ya sha su kira kan tauhidi su yi bakin jini a zage su ya sha su wannan kuma da suna na wani da da da da da da wani halin da muke ce da za shi cikin wannan matsala wallahi da malaman sunna sun yi aikin da suka ce aka ce a yi wallahi da yan bidiyan kasar na da bakin su ma ya mutu tunin to amma daɗin abin suna samun daurin gindi wajen yan bidiya ne wani lokacin shi eh, wani malamin sunna shi ke daure yake yake sunce mu sunnan gindi yan bidiyan kuma sai su kama har su samu abin bai da martani kuma duk ran da ka ga malamin bid'a ya yabi wani malami da yake kiran sunna yake kiran yake kiran kansa ahlus sunna wallahi wannan malamin sunna lalacecce ne inda ka kaga dan bid'a yana yaban wani malamin sunna ko yan bid'a suna yaban malamin sunna in ka duwa ya kasa wannan malamin sunna wallahi lalacecce ne ƙarya yake ba sunnan bane dan kasuwa ne kawai dan social media ne dan kasuwa ne is a businessman businessman ne hmm. siyasa siyasa ta da'awa siyasa ta duniya ba eh, siyasa ta eh, adamu sai yake cewa eh adamu sai yake cewa kasar da kaga amurka ta goyi bayan duk kasar da ga amerika ta goyi bayan ta to lalacecciya ce gaskiya ne in dai ga amerika tana goyon bayan wata kasa lalacecciya ne to an kaga yan bidiya sa goyon bayan wani malami wallahi lalacecce ne wallahi lalacecce ne lalacecce ba na karshe kuma dan iska ne Ah, gaskiya nake gaya maka ba wani boye boye wallahi malamin kirki dan bidiya bane ba dai yabe shi ba ah mutum da ke gaba da kai yabe ka aho to eh su duk wannan su sumaja da ake su sumaja da ake wani interface wani interfaith za ka samu cewa yan bid'a yan bid'a ba sa sauce kan da abin nan hanyar su ba sa wani compromise to dama wani sassauci su za su yi ah to a dama duk wani takarub da aka yi closeness eh. ai suna ake cuta shi kan dama ai ya yanke shawaran ba zai bar bidiyarsa ba eh. yanzu kai ne yake so ka yi sassauti a kansa ka daina taɓa bidiyarsa a daidaita ya yi cikin da bidiyarsa kai ka yi sunanka kar ka yi ƙoƙarin dawo da mutane daga bidiyar da yake yi kar ka yi magana a kai to duk wani kusanci abin da ke haifarwa kenan yanzu ka ga dan shi'a yana ce maka ai taqarrub a zo kusa wallahi yana so ya farauci na sunna ne kai su shi'a yanzu ka duba kan wani yanzu yan shi'a ba ga su da su ake wannan majar yanzu na maganan uh, musibar kaduna dina to ai su aqidar su ce ake daɗa tabbatarwa me ake tabbatarwa a anguwanku inda wani zai je <coughs> demonstration ko protest kaduna Eh, abuja ko kaduna ko ma ina ne idan yan sanda suka harbe shi ya mutu sai ka jan shan angon sacha wallahi wani ya wani ya samu shahada wallahi wani ya samu shahada ana ta iyayen sa muna ya samu shahada wai fa ce wasu ya samu shahada a wajen demonstration kai wato wannan al'umma wannan al'umma kuma wallahi makirci saboda kai ma ka bar ɗanka gobe ya tafi eh, a cigaba samun demonstrators wai ya yi sa'a ya samu shahada kamar shine mai bada ita wai ya yi sa'a wani ba ya samu shahada har ana har ba murna ake tayawa har kuma har za su group su wajen iyayensa eh, eh, ai murna ake ce dan ku ya samu shahada kuma su ne masu ba da shahadar fa su ne a ba Allah ne a Allah ya ce ka je wanda marsa shi a kashe ka wajen da marsa an yi ne dilisa ko da kalmar ta lahiyar ula ya kace ko wajen maulidi <laughs> in ce kalmar shahada ma ake rusawa wala kalmar shahada ake rusawa a kira husaini a kira madi a harbi mutum ka je a yana ya madi ya husain mm. yana kira wani ba rusa kalmar shahada ba ne to in ya mutu da madi a bakinsa ya husaini wai ya yi shahada ka duba makirci na 'yan shi'a ka duba makirci na 'yan shi'a kuma jahilai suna yadda ka je kana zanga-zanga kan wani kato diyasa sun kwace masa passport yana zai tafi iran kuma wai aka kashe ka wai wai ya shahada kan passport din wani na matarsa alzazzaki wai ita ba shahada ne saboda shahada ta zama abun banza kuma wallahi jahilai yadda suke yi to in ka fito ka faɗi wannan ai shi su tsine maka jahilan gari da sandawan garin ba ɗan inna rididi su ma su zage ka su je ka ji ba wani ma da ya ce a neman faɗa ma yake yi yana so kawo fitina a bar kowa da addinin sa mana to me yasa ka aiko annaba da manzanni in ana abin ana so a bar kowa bar me annaba suka zo me manzo suka zo a bar mutane a batar da su a kai su shirka a bari Allah ya bar kasa ba bai aiko manzanni ba a gurguje time lokaci ma yayi subhanaka rabbika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik